Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin karatun hikayar Sindbad mai teku da Sindbad and ku wanda mun ciro wannan littafi daga cikin littafin labarin dare dubu da ɗaya sabuwar fassarar Professor Ibrahim Malumfashi Bukar Mata da kuma Allah da Haruna wanda za ku saurara daga bakin ne Usman a nan tashar Hausa Nobel TV.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 muka zama kamar matattu da ya shigo cikin ɗakin sai ya zauna bisa dogon dakalin nan na dutse ya dube mu da idansa ɗaya mai kama da idon dujal sai ya miƙo hannunsa ya rumƙe ni cikin tafin hannunsa kamar ya rumƙe kaza ya riƙe mammatsa jikina wai ya ji ko ina da maiko kamar yadda rindawa kan yi idan za su yanka tinkiya To ni kuwa dama haka nake ɗan ƙyamas duk daɗin nan da nake ci a gida ba ni da ƙiba, balle kuma ga wahalar tafiya ta ƙara ramar da ni. Daidai jikina duk ƙasusuwa ne sai fata sai ya jefar da ni gefe ɗaya ya mika hannunsa ya ƙara cafko wani falke ya mammatsa shi ya jujjuya a cikin hannunsa sai ya sake shi. haka dai ya yi ta ɗaukar mu ɗaya bayan ɗaya yana latsawa cikin hannunsa har ya ɗauki madugunmu madugun nan kuwa mutum ne lukuti mai ƙiba sosai da ƙaton nan ya latsa shi ya ji shi ƙiba kiba kamar yadda yake so sai ya fyaɗa shi da ƙasa kamar yadda ake fyaɗa kwaɗo a ƙasa nan take madugu ya miƙe bai kushura shura ba sai ƙaton nan ya jawo wani dogon tsinke ya tsire shi kamar yadda ake tsira kaza idan za a gasa ta ya hura wuta ga murhu ya azama dugu saman murhun nan yana ya tsinke har ya ga salam mai sai tsiyaya yake yi da ba dugu ya su sai dodon nan ya ɗauke shi daga kan murhu ya riƙa yago namansa guntu-guntu yana ci kamar mai cin kaza har ya cinye shi duka ya watsar da ƙasusuwan gefen murhu ya ɗauki ruwa ya kwankwaɗa ya zauna sa'a kaɗan sa'an nan ya kwanta bisa da kalin nan ya mimmiƙe barci mai nauyi ya ɗauke shi ya riƙa minshari da gwarti mai ƙarfi kamar an yanka bijimansa bai farka ba sai da gari ya waye ya tashi ya fita wurin nasa harkoki ya mayar da ƙofar ɗaki ya rufe bayan mun tabbatar da tafiyarsa sai muka zauna muna kuka saboda abin da muka gani na tashin hankali muka ce da junanmu ina ma a ce jirgi ya kife da mu cikin teku duk mun hallaka ko kuma a ce biran nan da suka ɗauke jirginmu sun halaka mu da ya fi sauƙi da a gasa mutum bisa wuta a cinye wannan wace irin mutuwa ce amma abin duk da Allah ya ƙaddara zai sami bawansa babu mai iya kare shi sai ya same shi babu tsimi babu dabara face ga ubangiji maɗaukakin sarki muka kasance muka sakankance ga halaka muka yi ta yawo cikin ɗakin nan muna neman wani ɗan saƙo da za mu ɓoye kafin dodon nan ya dawo ya ce zai gasa wani daga cikinmu muka zagaye ɗakin nan kaf babu wurin ɓoyewa kuma mun yi dabarar duniyan nan domin buɗe ƙofar nan amma abu ya gagara da muka ga alamun marece ya yi sai hankulanmu suka tashi muka yi zaune muna jiran dawowarsa can sai muka ji ƙasa na girgiza kamar za ta tsage daga nan sai muka ga an buɗe ƙofar ɗaki shirgegen dodon nan ya shigo ya mayar da ƙofa ya rufe ya zauna bisa da kalli ya rika ɗaukar mu ɗaya bayan ɗaya na latsawa cikin hannunsa har ya ɗauki wanda ran da ke so wanda ransa ke so ya aikata masa kamar yadda ya aikata wa madugu ya gasa shi ya cinye ya watsar da ƙasusuwa ya ɗaga tulu ruwa ya ƙwanƙwama daga nan sai ya kwanta barci ya yi tagwarti kamar yankakken bijimi har gari ya waye ya tashi ya fita ya mayar da kofa ya rufe muka haɗu wuri guda muka ce wa juna wallahi gwamma a ce jirgi ya kife da mu mun mutu a cikin ruwa da a gasa mu a cinye sai wani falke daga cikinmu ya ce ya ku jama'ar fatake ku saurari zance na mu haɗa kanmu mu san dabarar da za mu yi mu kashe wannan dodon banza mu tsirar da kanmu daga halaka da kuma shauran musulmi da ƙaddara ka iya korowa wannan tsibiri Allah ya hore mana hankali da dabara fiye da dukkan shauran halittu sai na ce da su ku saurari zance na ya kufa take. idan har za mu jarraba kashe wannan dodo ne to mu fara ɗaura 'yan gadaje da waɗancan tarin itacen da dodo ya tara kusa ga murhu mu yi su kamar jirgin ruwa ya kasance kowane gado ɗaya zai iya ɗaukar mutum biyu ko uku idan muka yi nasarar kashe dodon sai mu yi amfani da gadajen a matsayin jiragen ruwa watakila Allah ya nufa mu fita daga wannan tsibiri idan kuma ba mu nasarar kashe shi ba sai mu fada cikin teku bisa waɗannan gadaje insha Allahu Allah ya kaddara za mu tsira shi kenan. idan kuwa mun nutse cikin ruwa sai mu yi mutuwar shahada domin an ce duk wanda ya mutu cikin ruwa to ya yi shahada kuma ma ai gwamma mu mutu cikin ruwa da mu tsaya ana gasa mu da ranmu mun rantse da Allah fatake suka amsa gaba ɗaya wannan shawara taka ita ce daidai dukkanmu muka yadda da haka muka yi ta gido itace muna ɗaura 'yan gadaje da su muka yi gidajen da za su ishe mu hawa dukkanmu bayan mun gama wannan aiki sai muka zauna zaman jiran dawowar dudu can bayan rana ta faɗi madaice ya fara yi sai muka ji ƙasa tana girgiza ba a daɗe ba sai muka ga an buɗe ƙofar ɗaki dodo ya shigo da itacen wuta rungume ga hannunsa yana huci kamar karen da zai yi cizo ya watsar da itace sharaf a gindin murhu ya mayar da ƙofa ya garkame ya zauna bisa da kali ya sa hannunsa ya cafko ɗaya daga cikinmu ya mammatsa jikinsa da ya ji yayi masa yadda yake so sai ya fada shi da ƙasa ya soke shi ga tsinke kamar an soke kifi ya hura wuta ya aza falken nan bisa ya rika jujjuya shi har ya gasu ya cinye tsokar ya watsar da ƙasusuwan. bayan ya kwankwaɗi ruwa sai ya mimmiƙe bisa da kalin nan ya fara bacci yana shari kamar an yanke sa da muka tabbatar da cewa bacci mai nauyi ya ɗauke shi sai muka ɗauki tsinken nan da yake tsira 'yan uwanmu da shi yana gasawa girman sa shi ne ya rumfa muka ɗora shi bisa garwashin wuta muka yi ta ira wutar har sai da tsinke ya jajawur kamar garwashin wutar muka ɗauke shi muka nufi inda dodo ke bacci ta isan mu kusa ga kansa sai muka dubi idan nan nasa ɗaya muka cika masa tsinken da iyakar ƙarfinmu a tsakiyar idan ji kake cus kamar an jefa garwashi a cikin ruwa nan take muka mayar da shi makahu dodo ya farka a gigice ya dafe idansa da hannu ya yi wani irin ruri mai ƙarfin gaske har sai da bangayen ɗakin nan suka motsa kamar ɗakin zai rushe muka tsorata tsoro mai tsanani don tsananin tsoro ma sai muka faɗi ƙasa kamar matattu dodo ya ci gaba da ƙara yana lalabe-lalabe ko zai kama ɗaya daga cikinmu da muka ga haka sai muka fara zagaye zagaye da shi a cikin ɗakin zukatunmu cike da firgici tuni mun sakankance da halaka ɗaya daga da ya ga dai bai kama mutum ko ɗaya ba daga cikinmu sai ya fara lalaban bango har ya tarar da ƙofar ɗakin nan ya buɗe ta ya fita waje yana kururuwa mai ƙarfi ƙasa kuwa ta girgiza kamar za ta tsage don ƙarfin wannan kururuwa ta sa. da muka ga ya fita ya bar kofar ɗakin a buɗe sai muka kwashi gadajen nan muka fita da sauri muka bazama da gudu muka nufi bakin teku ana kuwa kwala farin wata kamar rana muka rika cewa juna watakila wannan rauni da muka yi masa ya zamanto sanadiyar mutuwarsa muna gab da isa bakin teku kamar an ce mu waiwaya sai muka hango wasu dodannin guda biyu yan uwan wannan dodo da muka soke wa ido sun nufo wurinmu da shauri idan dinan nan nasu jajawur a cikin farin wata kamar barkono har ma sun fi wanda muka raunata ban tsoro to jama'a a nan za mu dakata a cikin karantar muku littafin hikayar sindibad mai teku da sindibad ɗin da ku wanda ne shirai Usman ke karanta muku a nan tashar Hausa Nobel TV. Kada manta a yi mara subscribe sannan a danna alaman kararrawa domin a rika sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi. Yau ba za mu samu damar kawo muku littafin da ake shiga da shiri ba saboda gaskiya ba na jin daɗi sosai. So wannan ma dai kawai na karanta ne din na gan shi guntu so shi yasa na karanta. Sai a yi haƙuri ku lafiya.